a jikina kamar ba da gaske Ummi take ba, ko kusa ban yarda za ta iya aikata kisan kai ba. To kada ya kasance na faɗa ita kuma ba gaske take ba, da na rasa yadda zan yi sai na yi shiru na ci gaba da addu'a. Ba a daidai da haka ba wata rana da safe wani matashi ya zo gidan da nake zaune a London ya ce saƙo ke tafa da shi yana son magana da ni. Na ce daga ina ya ce daga Kano. Na zo miki da wani muhimmin abu amma na roƙi ya zamo sirri a gare ki. Jidda Zaria to ko wani sirri ne kuma wannan? Duk da cewa zuciyata ba ta kwanta da mutumin ba, amma na daure na ce ba komai shigo muka zauna a falo. Yana duba na ya miƙo min wani memory card. Na ce na mai ya ce karɓi zan miki bayani. Na jima ina kallon sa sannan na ce kana tunanin zan karɓi abin da ba ni da masaniya a kansa? Ya murmushi ya ce don Allah kar ki damu wannan abin ba zai taɓa zama abin cutarwa gare ki ba. Face ya zama abin amfani. na tabbatar ba za ki taɓa mantawa da zuwa na ba yayin da kika fahimci muhimmancin wannan abun a gunki idan buƙatar ta taso na ce to ai ni ban san daga ina kake ba ban san meye a ciki ba ballantana in san dalilin da ya sa ka ban shi ka faɗa min bana idan kana son in karɓa ya ce duk da ki yi haƙuri dai ki karɓi wannan memorin ba wani ya shafa ba illa aminiyar ki ummi ya jefo min kan cinya ta yi miƙe tsaye yana ci gaba da kallo na ya ce na daina lallaɓa ki akan ki karɓa idan kin ga dama ki jefar da shi ni dai ai na kawo miki ina son ki sani lokacin da ummi ta yi miki waya ta ce za ta kashe Dr. Khalifa ina zaune duk wani abu da kuka faɗa yana cikin wannan memory daga bisani za ki ga wasu muhimman abubuwa da zai miki amfani a ciki in kuma har yanzu baki gamsu ba za ki iya jefar da shi yana gama faɗar haka ya kama hanya zai fice na ɗauki memorin jikina na rawa na bi shi ina roƙon ya dawo ya gaya min sunansa kuma ya yi min ƙarin bayani don ba ƙaramin rikita ne ya ba. Ya ce babu wani bayani da zan ƙara yi miki, jin sunana kuma baya da amfani a gare ki a yanzu, tunda dai kika ji na faɗa haka kin san wannan memorin yana da amfani gare ki. Ki yi hattara ki kiyaye kada ki buɗe shi sai buƙatar hakan ta taso. Iya abin da ya faɗa min kenan ya fice ya bar ni tsaye da memory card a hannuna, jikina na rawa, Jidda ta yi shiru. Kowa ma a kotun shiru ya ana kallon ta, masu rubutu na yi masu nazari na yi. Fatima na tsaye kyam inda aka tsaida ta ko motsi ba ta yi ba. Kallon da kowa yake wa Jidda ita ma shi take yi mata. Ummi kuwa da kai tsaye ita abin yake shafa tana zaune ta ɗaura kanta bisa cinyarta ita ma dai bata motsa ba. Mutanen da ba san ita abin ya shafa ba su kalle ta ba. Iyayen marigayi Dr. Khalifa da iyayen Fatima Fatima da waɗanda suka san ita ce ummin da ake nufi sun dawo da kallon su kanta. Ina zaton shine dalilin da yasa ta sunkuyar da kanta bata ɗago ba. To amma da yake hankalin mutane na kan da mahukunta suna son jin yace al'amarin ya kaya, sai ba su motsa da wani abu ba. Suka fuskanci Jidda don jin yace za ta kasance cikin wannan al'amari mai ban mamaki. Aka ba ma Jidda umarnin ta ci gaba da bayyana labarin da take bayyanawa, ta ɗora da faɗin Bayan tafiyar wannan mutumin na zauna shiru ina tunanin al'amarin. Na yi shawarar in buɗe wannan memory a wutata in ga me a cikinsa. Haka kawai sai na ji tsoro ya kama ni. Kamar wacce aka yi wa dabaibayi na kasa buɗewa. Kuma na kasa bayyana wa kowa al'amarin. Na yi masa ajiya mai kyau har zuwa lokacin da na ji baki ɗaya na kasa samun natsuwa idan na kwanta bacci sai bacci ya gagare ni. In kuwa na samu barcin zan yi ta fama ne da mafarkai masu ban tsoro. Dole ta sa na baro London. Ina cikin karatuna na dawo ranar da na dawo ɗin na samu labarin an kashe Dr. Khalifa. Lamarin da ya tayar mini da hankali sosai. Nan na ɗan tuno hirar da muka yi da Ummi a waya wanda tun daga wannan rana ban sake samun Ummi a waya ba. Sannan ita ma bata sake kira na ba. A wannan lokacin ne na ɗauko wannan memorin na buɗe na ga abin da ya ƙunsa. Jidda ta ƙara tausasa lafazan ta cike da ladabi ta ce, Ya mai shari'a, wannan memorin shi ne shaidata duk abin da na faɗa yana ciki. Mai shari'a ya ba da umarnin a kawo na'urorin da za su haska dukkan jama'ar da ke gun abin a cikin memory ɗin su kalla nan da nan aka kawo jama'a suka baza idanuwa cike da mamaki har lokacin ummi bata ɗaga kanta ba kuma babu wanda ya mata magana abinda allon talabijin ɗin ya fara nunawa shine ummi sai tsaye a wani guri ita kaɗai ta sha ado ta yi kyau da yawa wani matashi ya ɓullo ta bayan ta ya ce ummi gani na zo ta waiwayo ta dube shi tana murmushi tace ce sannu da zuwa yaya ya murmushi shi ma ya ce yauwa ummi Ya aka yi na ga fuskarki cikin damuwa? Daga gani wani abu yana damun zuciyarki, gaya min ko me zan taimake ki in dai zan iya. Ta yi murmushi ta ce, na san za ka taimake ni yaya, shi ya sa na fiddo maka damuwata. Duk da cewa magana ce na zo maka da ita mai tsananin nauyi. Ya bushe da dariya ya ce, kada ta ya dame ki. Maganar da kika iya ɗauka ni kuma sai ta gagare ni. Dube ni fa da kyau Ummi. Ta jinjina kai. Ya ci gaba da faɗin. Ummi tun lokacin da na ganki zuciyata take bala'in sanki. Kina ta share ni kin ƙi bani haɗin kai. Kin sha wulaƙanta ni a gaban yarana ina ƙyale ki. Kowa na mamakin yadda na tsayawa in ɗauki ƙwaƙƙwaran mataki a kanki. Na san ke da kanki kina yaudarar kanki ne. kina ganin kamar kin fi ƙarfina ne shi yasa ban ɗauki mataki a kanki ba ba haka ba ne ummi da a ce na yi niyyar raba ki da rayuwarki gaba ɗaya da yanzu na gama da ke da a ce na yi niyyar ɗauke ki in ɓoye da yanzu na yi amma da yake duk ba wannan manufar ce a zuciyata ba na sa miki ido duk da cewa kullum kwanar duniya azabtuwa nake da soyayyarki Allah ne ya sa min son ki a zuciyata ba tare da manufar komai ba face in aure ki. Ban taba sha'awar auren ɗiya mace ba sai ke. Tun daga ran da na ganki sai na ji kawai ina sha'awar a ce na gina gida na ajiye matar aure ni ma ta haifa mini 'ya'ya yacce za ki yi. Sai ga shi ban samu haɗin kanki ba. Aka hasko fuskar Ummi ba ta yi murmushi ba komi ka kwantar da hankalinka. Yaya, lokaci yayi da za ka samu haɗin kai na yadda kake buƙata. Ya ce za ki aure ni Ummi. Ta amsa zan aure ka in dai kai min wani aiki shine sharaɗin aure na da kai. Ya ce wani irin aiki ne wannan ummi ga min shi ko min wahalar shi zan yi in dai zai sa aure ni. Aurenki shine shine cikar burin rayuwata a duniya. Ba ni da buƙatar komi domin na mallaki dukiya mace sai wacce na zaɓa in yi amfani da ita. Ke kaɗai kika tsaya mini a zuciyata ba na son ɓata miki rai. Na fi son in aure ki in zauna da ke a matsayin matata. Yanayi ne da ban taɓa fuskanta ba a rayuwata. Ummi ta ce wannan damuwa taka ta zo ƙarshe in dai kai min abin da nake so. Zan mallaka ma kaina a matsayin matar aure. Ya ce to faɗa min me meye wannan aikin ko zan rasa raina zan miki. Ta murmushi ta ce akwai wani mutum mai suna Abubakar ana ce masa Dr. Khalifa. Shi nake so kawai ka kashe mini. In dai Khalifa ya bar duniya ka zo a ɗora mana aure. Ya bushe da dariya mai ƙarfi ya ce shi kenan ko da wanda za a kashe bayan shi. Ta girgiza kai. Shi kaɗai ne bana son gani a duniya. Ya ce an gama. yaushe kake son a kashe shi ta ce a daren su na farko da amaryarsa kuma ina so a kashe shi ne ta sigar da za a yi zaton ita amaryar tasa ce ta kashe shi in dai kai man haka ka biya dukiyar auren ummi ya sake bushewa da dariya ya ce in dai kisan kai ne to ta kowace hanya mun iyata sai dai in ba mu sa mu ba ta daga wannan shafin sai aka hasko ɗakin da aka kai Fatima fuskar ummi ce ta bayyana yayi na a baya ta buɗe mai murfin kwaba ya shiga sai kuma aka hasko ummi ta shiga ɗayan murfin kwabar ta rufe a wani shafin kuma an hasko fuskar Dr. Khalifa ne ya buɗe kofar kwabar da yaya ke ciki sai ga yayin ya fito tsulum ya tsaya gaban Dr. Khalifa cikin zafin nama ya damƙe masa baki ya hantsila shi kan gadonsa ya fiddo filo ya danna bakinsa sai aka hasko fuskar ummi ta fito ta mai da murfin kwaba ta rufe ta hau kan gadon da ƙaramar wuƙa a hannunta ta nuna wa Dr. Khalifa dab da kunnensa ta kai bakinta ta ce ni ce ajalinka an hasko fuskar khalifa yana ta wutsul-wutsul ba shi da damar magana sai kuma aka hasko yaya ya amshi wukar hannun ummi ya cika da ta khalifa sau biyu sai suka fice daga ɗakin suka rufe kofar shi da ummi bayan wannan sai aka ga fuskar yaya a zaune kan kujera ummi na gefen sai ce aiki dai ya kammala kuma ya yi kyau ummi ya batun auren mu ummi ta harare shi ta ce wai kai me yasa baka da hankali yaya ya zaro ido ni ne bani da hankali ummi Ta ce, To ina kaga hankali? Ya murmushi ya ce, Ni ko nake da hankali. Ta girgiza kai ta ce, Babu rashin hankalin da ya wuce ka ce kai ɗin nan kana da hankali. Kai da mun ka yarda zan aure ka. Ya kura mata ido ya ce, Ummi, ni kika yi wa haka? Kin san waye ni kuwa? Ki guji shiga cikin haɗari. Ta miƙe tsaye ta ce, Shi yasa na ce baka da hankali. Kamar ni in rasa wa zan aura sai ɗan ta'adda, ko ka manta kai ɗan ta'adda ne. Ka gaggauta fidda ni daga zuciyarka domin ba za ka taɓa samu na ba. ya'yan ya miƙe tsaye ya nuna ta da yatsa ya ce, Kin yi babban kuskure Ummi sai kin yi da na sani, da kika mini domin ba ki yaudare ni ba illa kanki. Ta ƙalƙale da dariya ta ce, Yaya ba zan yi da na sani ba har abada, domin ka mana aiki na da ta Khalifa dai ya mutu kuma ba zai dawo ba. na kenan yadda na rasa shi kowa ma ya rasa, ka ga zancen nadama ma gare ni bai taso ba, in kuma za ka kashe shi ne to bismillah. ya ce ba zan kashe ki ba saboda na yi alƙawarin ba zan kashe ki ba ummi amma zan baki mamaki daman jikina ya bani zaki yi min wannan butulci shi yasa na shirya wa hakan kin aza hannu ummi daga wannan ranar ba za ki ƙara yaudarar wani a duniya ba idan ma kin ci gaba da rayuwa ni daman nawa ta kare iya abin da memorin ya ƙunsa kenan tv ta yi ɗin kamar yadda kotun ta yi shiru kamar ba kowa duk da yadda ta cika maƙil da mutane abin mamaki har yanzu kan ummi na ƙasa bata ɗago ba bayan wani ɗan lokaci mai shari'a ya ɗago kansa bayan ya ajiye biron da yake rubutu yace. kotu ta gamsu da bayanan da